a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gaba gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma biyar ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tasirin al'ada akan tarbiyyar matasa. haka yake amina to jama'a masu sauraron mu muna tafa da karin bayani a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu akan wannan batu sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adam El-Hikaya ya tattauna da baki matasa a teburin tattaunawar mu. To wannan karon za mu ɗauko darasi ne na kyawawan ɗabi'u waɗanda za su taimaki matasan da suka gado kuma ɗabi'un daga iyaye da kakanni wajen jin tausayi zumunci gaskiya rikon amana da sauransu. muna tare da matasa da za su gabatar mana kansu da kansu za mu bi kowa zai gabatar da kansa da kansa sai mu fara shirin gadan da farko muna da matashi na farko sunana ya'u yakubu yobe sunana sambo jibril sambo jada sunana yusuf abdulrazak wanda aka fi sani da yusuf gombe mazaunin maraba sunana abubakar musa saula ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna sunana anas sani kafinta Ah, sunana kabir idris a ah, sunana shamsuddin ilyasu buhari nusa kuma ne ah. to a jibrin ta da mi za ka ce kan wannan darasin salam to abun da zan ce kan wannan darasin tsakanin da allah abun da matsalan da muke samu a nan kasan yanzu ko kuma afirka magabaki da ba wa iya najeriya ba yadda muke bari al'adu na iyaye da kakannin muke runguma na turawa yamma wannan karan kanshi yana kawo naƙasu wajen tausayi da jin kai da kuma sada zumunci gaskiya wannan ana dan samu wannan matsalolin ga baki daya mata da kasan dai ɗabi'un tura su ma suna yin adalci akwai wanda ya ce da ya je turai ya ga an yi adalci yadda ya dace menene ya bambanta rayuwar turai da ta nan Eh, indi tun da ake bukata shine adalci tsakanin jama'a eh to su turai suna da nasu al'ada muna mu anan afirka muna da namu al'ada duk al'adunmu ga baki daya suna gudana ne akan adalci tura suna suma suna da nasu adalci mu muna da namu adalci da a nan kasan especially nan arewacin kasan nan in ka ji dan arewa yace maka wallahi to wallahi duk inda ka je ya ga maka kazan nan to gaskiya ne ya ga maka ba magana cin amana ba munafunci ba komai wannan an riga an samu da adalci da kyautatawa a nan kasan gabaki da yadda su tura mu ai adalci din karankanta mu kar manta fa a cikin addinan nan guda biyu da muke practicing a kasan nan gabaki ɗaya suna magana ne akan adalci haka na adalci din karankanta haka su din karankansu haka adalci din su ma suna suna bibiya na cikin wasu littattafan na addinan su da suke bi to a nan ma su ma suna ɗauka wannan suke wannan adalcin din su ma hakan mu din makaran kama nan afirka to bai kamata mu yarda al'adunmu ba mu ɗauki al'adun wasu mu zo mu da shi da namu al'adun ga baki da sai mu rasa ina mu kasa kai kai malam jibrin ai ka kamo hanya amma kuma sai na ga kamar inda ka so ka kauce a hanya shine kawai mu dai na tabbatar kamar mu nan kasashen afirka inda muke ba kasashen turawa ba musamman kamar ƙasata ta najeriya da zan yi magana a kanta mu muna da wani al'ada wanda na tabbata ɗan najeriya bai da al'ada ta rowa amma na tabbatar al'adun turawa ban ce fa ba su da adalci ba adalci suna da shi amma suna da rowa amma yawo ai ya fara da magana cewa in ka ji da mutum a nan najeriya ko arewa ya ce wallahi to iya gaskiyar kenan eh iya gaskiyar amma da ya ɗauko maganan mun kauce al'adunmu mun ɗebo na turawan lalle maganansa haka yake amma kuma ni inda na yadda da maganansa cewar mun ɗebo al'adun turawa sakamakon duba ga yadda yanzu rowa ta yi katutu a cikin ƙasa ta najeriya a da a baya ba na mantawa za ka ga in ka je ka kai har gobe a wasu sassan akwai su amma kusan zan iya cewa al'adun turawa da muka ɗebo ma'ana yawan fita karatu da muke ƙasashen turawa mu je mu yi karatu a kasashensu shi yasa muka ɗebo al'adunsu waɗanda al'adun nan da muka ɗebo kuma a cikinsu akwai al'ada na farko da muka kwaso wanda yanzu ya kakabe ya karaɗe cikin ƙasa ta najeriya shine rowa don a baya bana mantawa ko kuma in na tafi karkara za ka ga wannan makwabcina ya fito da abinci a katon tire ya fito da shi ni na fito da nawa za mu haɗu ne mu taru mu zauna mu ci wannan abincin yanzu mun ɗauko al'ada ta malam bature wanda za ka ga ya fito da wata airplane ko kuma ya fito da takawai a hannunsa ka zo ka ɗan sa cokali kawai ka zauna kai kaɗe za ka rika cin wannan abincin ka ba wa ɗan uwanka baya to kaga wannan al'ada ce ta turawa wanda kakanninmu da iyayenmu ba su yadda mana da wannan ba don a gidanmu wani katon kallabi ake ajiye mana da ba mamaki ba ka yi la'akari da tsanan eh, tattalin arziki ne ya samu tangarda ba a eh. tattalin arziki kuma ya fi tattalin arzikin da muke da shi a baya wanda a baya ma ba mu san noma da taki ba amma a yanzu za mu dukufa mu yi noma za ka ga amfanin gonan kai ba na mantawa a cikin gidanmu eh, in aka zo za mu samu wani katon ƙasa a cikin ƙasa za mu haƙa a filiste shi a zuba amfanin gona a ciki ran nan aka ce ana aka buɗe bakin wannan abin za a cire to duk wanda ya sallar rumbu duk wanda ya sallama cikin gidan nan sai an bi shi da wannan amfanin ba sai su mutum watakila kalmar ce ta ko uce masa amma wari musa idan muka duba ai aka ce sai ciki ya koshi ne sannan ah, za a fara tina na waje za ka ce watakila a gidan ma da za a fito da abincin masu gidan ma ba su koshi ba <laughs> tukuna ballantana su fito su taimakawa na waje ai eh gaskiya ne amma oh, duka da dan uwa na da da ya'u da suka yi magana ah, duka suna magana turawa ne suka kawo mana irin waɗannan abubuwa to amma ni ah, sai in yi tunani a da kafin turawa masu shigo ƙasarmu najeriya ko kuma yankinmu na hausa fulani za a ga mu hausawa muna da sun so sun same mu da al'adarmu da addininmu za a ga cewa kuma al'adarmu malam bahaushe wata aba ce wadda take da kyau addininmu za a same mu cewa muna cikin addininmu sun zo sun same mu to amma kuma abin da za ka yi duba a kai shine ta yaya aka yi waɗannan abubuwan suka shigo mu za a ga cewa da fina-finan da muke kallo na india na american film da sauransu to za a ga cewa duka muna ganin irin abubuwan da suke yi za a ga cewa ba mu cika ɗaukar irin waɗannan abubuwan ko kuma muna mu'amala da su ba to ni abin da nake tunani nake hange za a ga cewa tunda ƙasar mu ta hausa ta kama shirya fina-finai na hausa sai suka dinga ɗebo waɗannan abubuwan na turawa shiga irin tasu ah, motoci irin nasu duk da kusan wayewa ce za a ce ta same mu zuwa yanzu ci gaba ne ya same mu to amma yawo idan ba a buhari in ba a shiga motoci irin nasu ba dawaki da jakuna za na hawa koya da to ai za za ga cewa mu ma na yi bayani kan cewa wani ci gaba ne ya zo mu irin wannan lokacin to amma abubuwa za ka suke na batanci da za ga sun gurɓata al'adarmu da ɗabi'armu za a ga cewa da idan ka ga yaron malam bahaushe za a ga cewa irin shigar da yake yi yanzu na ina tunanin da hausawa ne mu to amma ka duba mu ka gani mana mutanen borno a ciki <laughs> to kaga daga irin shigar mu ma za a ga ya fara ta can abubuwa sun canza da irin kalaman da ake saki amma kuma da irin a jirgin bari eh, ga shan suna ga yana da abin da <laughs> ga yi eh gaskiya ni ina ganin ta bakin shi buhari maganan da yake akan fina-finan nan da ake kallo wato suna fakewa ne da al'adun hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai ka ga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu za ka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan kararramin yaro ne amma ya sani wai dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon bello ne gida su karba su ce amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba so babu kawazuci yaro ba zai yi haƙuri da abu kaɗan da yake samu ba tun yana ɗan kararrami to idan ya fara tashi yana tashi yana ganin kuma wannan al'adun da yake gani a fina-finan na hausan ma gida kenan sannan a tsallaka yana kallon indiya da american film sai ka ga al'adun yaro da kanshi suna canjawa duk da yana ganin mahaifin shi fa ga irin shigan da yake yi ga irin ko kaya za ka saya mai na sallah in ka je za a kai shi gurin tela mai dinki sai nuna ma fa shi fa rigar kanti yake so da wandon kanti saboda ya sa a jikin shi to idan ya girma ya fara saya da kanshi ba zai iya dawowa kan wannan abin da kai kake sawan ba yana ganin wai naku ne kauyanci ne wannan shi yanzu ku da ne kuke sa wannan shi kuma yanzu a wannan zamanin ba zai iya sa ba. Eh, dama an ce menene sarki goma zamani goma ba kuma amma dai gaskiya shi suka sa ba za a kamanta ice cream da gautan bello ba alhaji kabiru ita sa ka kana ta daji eh, wato ni abin da nake gani ya kawo duk yawanci ku kwata al'adun mu yanzu na farko dai akwai ko a makaranta za ga malamai ana so su fara koya ma yara karatu da sauransu da yaran uwa da irin wannan al'adun da sauransu to tun daga makaranta na tun daga primary school nursery school tun daga nan ake cikin wasu al'adun bayan nan kamar da shi shugaba ke magana akan maganar fim ya kamata masu ilimin mu amin eh, masu ilimin mu da masu kuɗin mu saka hannun jari a ciki mai karfi da su yawanci yan fina-finan nan kasuwa suke nema yawanci in suka sa harkar kuɗin su a ciki suke samu riba to in ba a zo aka sa hannun jari a ciki ba aka yi harkar gadan-gadan ba ta yanzu za mu ɗauko al'adun mu rataya ɗari bisa ɗari ba to duk yawanci za mu dinga ɗauko kamar da shugaban ke magana yan ƙyale ƙyale da sauransu inda za mu tashi a unguwa za ga da ta jana da kasuwa za ga wannan a ruga an san mai kayan shi an kai mai gida amma an ruga kayan shi a babar ko ne ka irin wani yawanci duk mu san wannan ba yawanci abin da ke faruwa kenan bayan nan za a ga unguwa da abin da nake so ne karin haske a game da shi wannan magana ah, duk akan akan duk naji bayanan yan uwa to amma dai ni abin da nake so ne dan nakan kauce zan kauce daga maganganun da suka yi ah, menene kaucewa shine ka ni na fi hasashen su sauran iyayen namu su ne yanzu suka karanci wayanda za su samu kan wannan turba din menene karancinsu a da kamar yadda sauran yan uwa suka yi magana akwai lokacin da za a ga an fito da daro makota ne da wancan gidan da wancan gidan da wancan gidan sukan fito su ci wannan abinci to amma yanzu kuma abun ya gagara menene to ya kawo wannan abun to ni ina fi zargin cewa yanayin karancin wayannan tsofaffin da ba su daura mu akan irin wayannan abubuwan ba domin kuwa idan muka yi la'akari da yanzu za a ga cewa mutum ba ma zai so ya nama kila ba ma zai so na makocin shi ma a ce ya ji kanshin wannan abu sai a cike a shige can kuryan daki a je a ce to a yi a uwar gida ki soye wannan naman cikin yanda ko da ma yanda ma wani ba zai ji ba to kaga cewa ire-iren wayannan abubuwan wannan ya zama wani labarun da da na yanzu hatta jama'a watsin ba Eh, ibrahim sd kus kenan eh, eh, ana sani kafinta ta kaiman na san kana da ra'ayi kan wannan cewa haka ne alhaji to ni a na kamar yadda ake cewa al'ada al'ada to a kowace irin al'ada kamar hanjin jimina ne akwai na iba akwai na zubarwa don haka dole ne mu duba mu ga al'adun wa'anne ne masu kyau su za mu wara mu rinka amfani da su wanda ba su da kyan dole mu ajiye su a gefe kamar yadda ake faɗan misali kamar tarbiyya ne a gida za ka ga a halin da ake ciki yanzu zai yi wuya kaga an haɗa wa yara kwano ɗaya ma na abinci kowa za a sa masa nasa daban ne yaran nan inda san samu ne kamar yadda muke ji zamanin iyaye da kakanni aboki ma ba zai ci abinci ba sai ya kira abokinsa sun ci tare da ji yanzu babu irin wannan abubuwan a unguwa kowa in ma wani guri za ku je da abokinka sai ka jira shi a waje ya ci abincinsa a gida ya fito ko baka ci ba ba ruwansa ku tafi to kaga duk irin wannan mun riga mun saki al'adunmu masu kyau da kuma zumunci ma mai karfi wanda yake kyautata mu'amalar al'umma hausawa to gaskiya muna da yana da kyau a ce mai gyara yana da kyau duk matashin da yake da kaka ya je ya rinka zama da kakan nan nasa yana tunasar da shi wasu abubuwa da bai sani ba masu saurari har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar eh, kai kai shiru ma kamar bacci kake dini ba ban sani eh to wato alhamdulillah lalle an taba mun kusan inda yake kai kai ne wato alhaji kusan zan iya cewa an bar zane tiran gini domin kuwa idan ana ta maganar taɓarɓarewar tarbiyya da al'adu kusan za mu iya cewa daga iyaye za mu ta'allaka eh, wannan abubuwan sakamakon kuwa idan yaro yana tasowa ana nuna masa ga yanayin yadda iyayensa da kakanninsa suka yi rayuwa to babu yadda za a ce ya ɗauko wata rayuwa a gefe ya zo ya kawo wannan rayuwar a cikin gidansu kuma har ya ce zai ɗauki wannan a matsayin ɗabi'a sakamakon lallai musamman wannan fina-finan hausa da ake kallo kusan zan iya cewa suna ɗaya daga cikin wanda suke taka muhimmiyar rawa wajen lalata tarbiyya da sauransu wanda a yanzu in ka je ka samu su wayanda suke shirya wannan fina-finai za su ce maka suna ilmantarwa ne da faɗakarwa amma idan ka dubi ta fuska ka dubi ta eh, ka tsaya kai nazarci wannan abin da suke yi za ka duba haga kusan bai da wata alaka da tarbiyyar abin da ya shafi al'adan hausa wanda musamman wanda yan uwana suka yi magana kayayyakin da suke sawa da yanayin al'adunsu ko wasu maganganun ma wanda zaka ga bai kamata a ce an yi ba wanda mun riga mun sani iyayenmu sun ba mu labari ba cewa suna yara wata kalma guda ɗaya idan suka faɗa aka ce musu ba a buƙatar su sake faɗin wannan kalma to daga nan mutum ko da a ce shi kaɗai ne a cikin ɗaki ba zai ƙara faɗin wannan kalma ba sakamakon me saboda an riga an dasa musu tarbiyyan tun a farko an nuna musu jin tsoron iyayen nan an nuna musu kuma fa abin da suke kai shine za su ɗauka a ko da yaushe wato wani ya nuna daga kalmomi ma da ake faɗa yayin mutum ya faɗi abin da bai dace ba ko kalmomi irin na ba tsakon yana karami ma za a buge bakin ko a ce a gyara masa ba haka ake ba sosai mako wannan haka ne alhaji sakamakon ni ba zan manta ba akwai wani malamin da na je yana magana ce shi yana yaro ya taɓa faɗan kalmar bazawara kawai wanda da iya mahaifiyarsa ta ce to kar ya sake kara faɗan wannan kalma ya ce ko a cikin ɗaki ya kulla kansa ba zai iya faɗan wannan kalma ba shi kare a lokacin to kaga wannan an nuna tun farko tun yana yaro ne an riga an cusa masa duk abin da aka ce masa ya bari to fa daga nan ya bar wannan abu ayo ai da zaki ji an ce abu ba ma ba aya ba hadisi a ce kaza ba kyau kamar zama a dokin kofa ba kyau ah, shan ruwan eh, shan ruwa tsaye da sauran abubuwa ba kyau ko mutum misali eh, yana ya sayi dan ya sayi kosai yana tafiya yana ce a hanya ko rake alhaji da ka shigo da wannan jawabin ko ba haka ba kan gwada cewar yanzu dai ka dauko mana ababen da kake nuna mana cewar a baya ana daukan su a matsayin ba kyau wanda mu mun yarda da wannan amma kuma kamar yadda nake maganar cewar yankewan zumunci da sauran koyar da tarbiyyar ah, ɗabi'un da al'adun da ba su da kyau ni na ta'allaka abun akan mu'amalar mu da kasashen turawa ta bangaren zuwa karatattukan da muke da mu'amala da muke da turawa muka ɗebo al'adunsu shi ya kawo haka amma in ba mu manta ba ko a baya ko a baya da suke cewar ko a baya da suke cewar fina-finan hausa fina-finan hausa ya sani cewa ƴaƴan talaka guda nawa ne yanzu ba su iya zuwa cikin uh, turan ba eh, abin da ya kamata kenan babu maganan ka danganta cewa wai zuwa kasashen waje abin da nake so ka lura shine maganan yanzu ya zamanto cewa iyayen ma da suke cikin yanzu halin da ake ciki za a ga cewa uba ya fito cikin gida ba sa sutura irin na malam bahaushe ba na al'ada ba cin ta yaya yaran shi da yake wannan wurin zai fito cewa ya ce ya ga baban shi yayi abu bari shi ma yi kaga kenan eh, zai sa ga maka wani abu guda da kuke alakanta abu da kuke alakanta abun da funafunan Hausa ko a baya a baya shekarun ba su da nisa kamar irin su boloko sun yi wasan su wanda wasa ne na barkwanci na kwaikwayo wanda ko gidan ko gidan koroso ka shiga za ka ga wasa al'adu ne na malam Bahaushe suke nunawa mai kyau amma yanzu me yasa na ce maka ɗabi'a ce ta ta turawa da muka kwaso duba ga mu'amalar da muke da su wani zumuncin nan ina jin ka da magana ina da ina da magana abun da ya shafi al'adu muke abun da ya shafi al'ada muke magana alal hakika daga gidajen mu a yanzu haka ba wani uba a yanzu a halin da muke ciki yanzu haka cin kashi ɗari kashi saba'in da tara ko kwanci kashi tamanin da tara ba sa ɗora ƴaƴansu akan al'adunmu namu na gargajiya wanda muka sa ya abin da ya sa maka mu'amala da turawa ne ina zuwa mana mu yanzu na Najeriya mu Najeriya musamman arewa ina zuwa mana mun ginu akan tarbiyya al'ada ta malam Bahaushe dalilin da dalilin da wata shiga kai ba Bahaushe bane dalilin da ya sa kai ba Bahaushe bane ah, amma ko mun ah, dogara ah, dogara da al'ada ta yau ina bayani dakata dakata yanzu ai nan muna tare da muna tare da zage zage muna tare da ga kanawa masu gwani da ba. Eh, abin da nike so ne karin bayani a game da magana yahu da yake magana yana magana cewa wai shi yanzu muna daukan al'adun ko zuwa kasashen waje ko zuwa sauransu yana kawo wannan abu. Ni ba yawwa abin da nike so kenan abin da nike so ne gaji. su akwai yanayi irin nasu akwai sa akwai yanayi irin nasu amma bai kamata amma in muka la'akari a Najeriya in muka la'akari a Najeriya mun tabbatar da malam su yanzu kai a Najeriya malam Bahaushe shi ya fara wayewa a arewacin Najeriya malam Bahaushe wasu kananun yaruka malam yawo su kananun yaruka mun koyi gane yanzu malam yawo yana da yaya yanzu a haka idan ka duba suturan jikin shi za ka ga cewa ba yayi kama ne da irin na malam Bahaushe ba menene abin nan ka sa riga matsatse ko da ka yi dinki ne ne kuma zai zamanto cewa abin da nake so ka gane yanzu shi malam bahaushe a muda a baya muna maganan cewa akan zo eh, abin da nake so ka gane akwai eh, zubarwa da yanzu su sutura ta malam bawa yanzu ni nan kaga ban yi shiga hausa amma yanayin aiki na ne in yanzu da saka babbar riga na je na dau zarto a lajiba gujuma ya ali na dauke ni yanzu ba wajen aiki ni mutum saboda sai na shi dakata dakata dakata dakata a dakata alhaji kabiru ne abin da nake gani ya kara kawo gurbacewar al'adun nan a kokarin cin ziyara yanzu da za mu samu lokaci ko na hutun makaranta aka ce a jiya kashe da babu wance in na wance za a ɗanyi kwana biyu kwana uku to wannan kusanci da muka yi da su ɗin nan ko muke yawan yi da su da fiye da yanzu yana taimakawa har in fahimci su abubuwa tattare da su ka je gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ya ka ƙara zuwa wajen ka wancan to duk irin wannan yana taimaka ma al'adu amma duk wannan ya gagara duk wannan ya gagara to yin ga amma har yanzu matasa yanzu ina zo anas bari kafin kafin ja da kai magana anas akwai abin da ka dauko gaskiya ne yanzu eh, ka fi karfafa cewa hanjin jimina yanzu ina jin akwai ko wata dabbar da za a yanka a bar hanjin ma akwai da na zubarwa a yanzu yadda ake fama da matsalar na hanjin ma na ci da kwalba a ciki da sauran wasu abubuwan da ba za a ci ba ba yanda za a yi a ci wannan hanjin to saboda haka yanzu abin da ne nake so in faɗa ko za ka ga matashi a gida yanzu daga ya ɗan samu kuɗi ko da gidan na nasu family house ne zai ware gefensa ne kawai ya zai gina ɗakinsa mai kyau ya sa katifa da plasma da komai da komai na zamani da wayarsa mata kai hatta waya hannu alaji waya tana nan capacity capacity ne sai ga mutum ya sai waya ta dubu ɗari bai san amfanin wayar ba iyakaci ya kira a kira ke kalli bidiyo alhalin wayoyin nan da aka yi su an yi su saboda yanayin girman waya yanayin amfanin da za ta yi maka wannan ba magana al'adar bature a nan gudu mutum ne zuci da rashin tafiya ba a baya ba waya maganar da nake a baya ba waya amma da kafa da kafa za a tashi yau yau bari mu bari mu ji abin da jadarai faɗa maganar da nake so na yi tun ɗazu akwai maganar da Kabiru ya kawo maganar sada zumunci shi ma yana kawo wajen taɓarɓar al'adu don me sana kawo ka a yanzu haka ya kama mutu ya ɗauki je ziyara wajen iyayen ko kakannin shi a ƙauya kaza ce ai kakanku kaza ga kaza ga kaza za dinga ɗaukar tarihi na al'adu wanda suka tashi da shi na gaba kuma har yanzu game da asalin maganar da ya ya faɗa a yanzu haka abun da ya kawo matsala tabbas mun ɗauki al'adun yanzu in ka duba zamantakewa mu a ƙasar nan mun ɗauki al'adu ne na turawa ne 99% rayuwar da muke ba da tura muka ɗauka don me sa yanzu haka yanzu haka yanzu yanzu haka dalilin ne sana kawo wannan magana yau ina zuwa bari ka misali bari ka misali bari ka misali ana sa ana bari gama bari ka misali bari ka bari ka misali akwai wani malami ina da misali a anguwan mu cikin ba a sanin da nai wallahi muddan yanzu ba eh, anas wannan riga ya sa da diris da shishar ba eh, kabiru shi ma irin kayan ya sa in dai ka zo sauwun sallah sai ya jawo ka ya ce fita masallacin nan yau da a ce ana irin wannan da za mu iya kasancewa a ga eh, yanzu magana da yanzu so ka daina cewa ko da irin wannan kayan kasa in baka sa hula ba ba za ka tsaya a sauran gaba abin da ya ce 95 pesos muka dauki biyo ne abun da zauka ce 95 pesa muka dauki ɗabi'a ne na turawa yanzu for example yau in matace ya tashi gina family house for example ya zo gina flat din shi in mahaifinsu Allah mai cikawa wato sai ɗauki uwan shi ya je gina mata ciki da fala aje ta ya raba ta da ya raba ta da asal matan baban matan baban baki daya da kannin shi wanda suke hada uwa wanda suke hada uba da sauransu gabaki da zai bar su a gefe shi daga sai uwan shi sai wanda suke hada ciki daya suka fita dun da su ne kadai zai dinga mu'amala a nan karan kanshi in ka duba nan ma mun ba ya bar sauran yan uwansa a gefe ya bar sauran matan baban shi a gefe wato mana a gida ma ka iya nuna wariya a gida daga nan kamar al'ada wanda kuma mun tashi al'ada muka samu yau in ba in asali in tsoyar rasu for example babba a gidan shi zai zo ya dauki kannin shi wanda ya yake hada uba da kannin shi ya fi fifita kannin shi wanda ya hada uba ba da su fiye da kannin shi wanda ya hada uwa da uba daya tare da su a da tashin da muka tashi muka samu wallahi mun riga mun tashi mun samu wannan an tashi tsoffinmu iyayenmu dai a yanzu haka zaga sun fi fifita kannen su ma wanda suke hada uba da su aija da anan wanda suke hada dangane da zumunci ma kawai dangane da zumunci ma kawai da aka ce an dace nan na tabbatar da cewa mun goyi bayan mun koma kan adun turawa na gaba ba na magana fina-finai a baya ni ba tukun ka ajiye magana fina-finai mu dawo kan maganar zumunci lokacin a baya maganar zumuncin nan da kuke cewa ba al'adun turawa muke kwaikwaya ba akwai kakanmu muna tare da shi yana bani labari ina ga alhaji nasiru alhaji nasiru in ka fito ta jihar gombe ka san tazarar da ke tsakanin jihar gombe da fika lokal gamman ka san tazarar da ke tsakanin bajoga da fika da cikin garin fika to ƙauyenmu da nake yana yammacin fika ne amma kakanmu ya bani labari ya bani tarihin cewar akwai wani dan uwanmu a cikin garin bajoga haka zai kan tashi da kafa ba jaki ba doki ba mota ba komai ya tashi da kafa ya je har cikin garin bajoga ya kai wa wannan dan uwan namu ziyara ya tarbe shi hannu biyu su gana da juna ya tashi ya rako shi ya dawo to a yau na ga mutumin da ya kai wa dan uwansa ziyara da ya kai wa dan uwan ziyara sai dan uwan ya gaya wa fi'irsa ya ce a gaya mar ba da waya a hannunsa ne me yasa da zai zo bai sanar da shi cewar yana zuwa ba kaga wani al'ada ce ta turawa zamanin kakanmu bai ban tarihin cewar in ya tashi ya je gurin dan uwansa dan uwansa yana cewa ya bai sanar da shi zai zo ba bai taba faɗan wannan ba ai lokacin ba waya ne kaga ba waya amma kuma ai da kafa ya je sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya.